Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga jihar Kano a dangane da batun masarautar Kano kan abubuwan da ke faruwa. Inda gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya ba wa kwamishinan 'yan sanda umarnin kama wato sarki Aminu Ado Bayero da aka tumbuke bisa wato zargin zai tayar da zaune tsaye kamar yadda ya yi ikirari. inda za ku ji cewa kwamishinan 'yan sandan ya bayyana cewa za su biyayya ga umarnin kotu a bisa abin da ta ce haka zalika a ƙarshen rahoton za mu kawo maku hira ta musamman da aka yi da jagora injiniya dr rabi musa kwankwaso jagoran nnpp a kan batun masarautun kanan da aka rushe tare da dawo da muhammadu sunusi za ku ji abin da ya faɗa da fari ga dai abin da kwamishinan 'yan sandan na kano ya faɗa a dangane da umarnin da gwamna abba kabir yusuf ya bashi kan kama amina ado bayaran inda ya ce za su biyayya ne ga umarnin kotu ga cikakkun rahotannin ku saurara kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya ce za mu tabbatar da umarnin kotu a jihar kano jami'an tsaro a kano sun ce sun karbi umarnin kotu kuma za su yi amfani da shi tare da samar da cikakken tsaro a faɗin jihar Kano. Cikin wani jawabin haɗin gwiwa da jami'an tsaro suka gabatarwa manema labarai a shirkutar 'yan sanda da ke Bamfai, kwamishinan 'yan sanda na jihar CP Usainu Gumal ya ce, jami'an tsaron suna biyayya ne da umarnin da kotu da ke Kano ta bayar. Kotun dai ta bayar da umarnin dakatar da soke masarautun jihar bayan shigar mata da korafi wato kan hakan sannan ta saka ranar uku ga watan Yuni domin fara sauraron karar. Don haka CP Gumal ya ce jami'an 'yan sanda tare da haɗin gwiwar sojoji za su yi aiki tare domin samar da cikakken tsaro kamar yadda kundin tsarin Najeriya ya tanadar. kwamishinan 'yan sandan ya kuma yi kira ga mazauna birnin kano da su kwantar da hankulansu tare da baiwa jami'an tsaro haɗin kai musamman yadda ya ce an san al'ummar jihar kano wajen bin doka da oda kafin kotu ta yanke hukunci kan batun ranar uku ga watan yuni cp usaini gumal ya kuma gargaɗi dukkan wanda ya yi yunkurin wato karya doka a jihar da cewa zai fuskanci fushin jami'an tsaro yana mai cewa jami'an tsaro sun baza komarsu a fadin birnin jihar kano domin tabbatar da zaman lafiya a jihar a ɗaya gefen kuwa sarki muhammadu sunusi wanda gwamnan na jihar ya naɗa a mazaunin sarki ya gudanar da zaman fada a wannan safiya sabon sarkin kano muhammadu sunusi na biyu ya kammala zaman fadancin da ya gudanar a fadar da ke wato kofar kudu da hantsi ne dai sarkin ya fito daga gidansa akan doki ya tafi fadar waje inda ya karbi gaisuwa daga wajen hakimansa da sauran jami'an gwamnatin kano a jiya da daddare ne dai sarki ya koma gidan sarki tare da rakiyar gwamnan jihar abba kabir yusuf da sauran jami'an gwamnati bayan kammala zaman fadancin sarki muhammadu sunusi na biyu ya sake hawa dokinsa zuwa cikin gidan sarki a ranar juma'a ne dai gwamna abba kabir yusuf ya mika wa muhammadu sunusi na biyu takardar shaidar naɗi a gidan gwamnatin jihar kano bayan ya sake naɗa shi a matsayin sarkin kano ranar alhamis jim kaɗan bayan majalisar dokokin jihar ta yi wa dokar masarautar kano kwaskwarima shi kuwa a nasa ɓangaren mai martaba alhaji aminu ado bayero wanda sarkin kano ya tumɓuke ya tara taron manema labarai a yau ɗin nan sarkin kano na sha biyar alhaji aminu ado bayero da gwamnan jihar abba kabir yusuf ya sanar ya tumɓuke shi zai gabatar da taron manema labarai a yau dinnan ne kuma gwamnan jihar ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar ya kama alhaji aminu ado kan abin da ya kira wato kokarin tayar da zaune tsaye to sai a taron manema labarai da kwamishinan 'yan sandan ya ce jami'an tsaro sun karbi umarnin kotu kuma za su yi amfani da shi tare da samar da cikakken tsaro a faɗin jihar kano to ni zai gani da kai yau a abuja abin da ka gani ni ma shi na gani ma ina sa rai allah ya zan je kana kuma zan yi magana da su wasu daga cikin yan majalisar musamman shi spika da shi gwamna mu ji yadda abubuwan suke kuma daga nan in allah ya sa kana kanan kai ma sai maka bayanin abin da suka gaya amma wasu da yawa na ganin babban abu irin wannan a kano ba zai faru ba sai da sanin sanata rabi musa kwankwasa matsayin sana jagoran gwamnatin rabi kwankwaso ya kona hannunsa akan in ce ga yadda za a yi garin wannan gwamna har yanzu ina nan muna tare da shi ana magana ana tsari ana aiki tare daidai gwargwado da haka kullum mu abin da muke shi babu babban an zo an tambaye ka ka bada shawara ba a tambaye ka ba kenan a je a yi abin da aka ya dace kuma mu yi musu kyakkyawar addu'a Allah ya ci gaba da taimakon su dama sanata kwankwasa lokacin da aka karɓi wannan mulki Ah, an taɓa yi maka tambaya dangane da wannan batu kuma ka ba da ansa cewa idan an zo za a duba kuma za a tantance a ga matakin da za a ɗauka to amma kanawa da yawa a yau na cewa kamar wannan mataki da aka ɗauka gwara kawai a manta da shi a tafi gaba saboda dawo da batu irin wannan ah, zai iya jawo kiyayya ko kuma rarrabuwar ah, kawuna a tsakanin mutane. To su kiyayya. babu wata ƙiyayya ai da nace za a duba ai ban ce za a yi hagu ko za a yi damu ba cewa ne za a duba kuma gashi sun duba in na je zan ji me ya faru ya aka yi na tabbata za su yi mini cikakken bayani na irin abubuwan da ya faru kuma abinda suka faɗa kira mai musu fatan alheri na ji 'yan majalisa sun yi wannan doka mafi yawan mutane ba za a ce kowa ba ka ji daɗi da matakin da shi gwamna abba kabir ya ɗauka a yau mu da abin da muke gaya musu shine ku je ku duba abin nan an yi shi ne bisa ga son zuciya ko an yi shi ne tsakani da allah zai taimaki kano mu a wancan lokaci da kake cewa na yi magana abu ne wanda ya zo kamar da gilla ko da nuna wato zalunci yanzu misali ni dan madubi local government ne daga madukon kwasa zuwa inda nake zuwa cikin birni kwar gidan sarki kilomita 25 ne in kuka ɗauko daga gada iyakanmu nan ta Ka kaga ba zai fi rabin wannan rabi ba bai ba kai rabi ba amma an kai mu misali yi ni a matsayina ba wai na rabi kwankwasa ba talakan kwankwaso ai ba mu da wata alaƙa da yi ina ma da ɗaukan mu aka aka mai da mu kura ina ma da ɗaukar mu aka aka mai da mu rano amma duk wannan dambarwa wasu da yawa suna gani kamar ana yin ta ne don a ɓata wa shi tsohon mataimakin ka kuma tsohon aminin ka, wato dr abdullahi umar gantuje ai da wannan mutane ba su sani ba magana shi ne daidai ya yi ko ba daidai ba ba magana shi ta bata masa ko kara bata masa ba magana ce ta abin da ni na gaya musu ku duba ku gani tsakani da Allah abin nan an yi shi ne da kyakkyawan niyya da sanata kwan-kwasa, ƙarshe wasu na ganin kamar al'amarin sarauta yanzu a Kano kamar ya zama na zababbun shugabanni wato tenuwa wannan idan aka zaɓi wannan shugaba zai zo da nashi wannan zai tafi shi ma ɗaya zai zo da nashi kuma suna gani kamar akwai hatsari a irin tafiyar da ake a yanzu kai wani hange kake yi gaskiya wanda suke ganin wannan kamar suna da gaskiya amma su waye suka fara kaga lokacin da na dawo gwamna shekara ta rubi da goma sha ɗaya kowa ya sani mai martaba sarkin kano a bayero allah ya ji kansa ba mu ke goyon baya ba shekaru ke goyon baya duk mutane yara ana yawo sabon gwamna sabon sarki ba mu ka sa su ba amma suna reactive ne suna yin magana ne akan abubuwan da suke ji da abubuwan da suke gani suna ganin kamar ba a san mu a fada amma da muka samu gwamnati ai mu taɓa tunanin mu cire shi ko mu ɗauki wani abu ba wannan sarauta ce ta zo shi sa amma muke gaya mutane kowa ya zauna inda yake kotun ta bayar da umarnin ne na dakatar da soke masarautun jihar kano guda biyar wato da aka shigar mata da korafi kan hakan sannan kuma ta sanya ranar uku ga wata domin sauraro to masu saurare rahotannin labaran da muke tafi da shi kenan a dangane da abubuwan da ke faruwa a jihar kano kan batun sauke amina ado bayero da aka yi da kuma waɗancan masarautu da aka kirkira inda dai abin dai yake faruwa a yanzu to mai na ku ci da wannan rahoton gode